Cikin yarda Allah subhanahu Allah ya a wannan yammaci na goma ga watan Ramadan cikin wannan masallaci mai albarka da ke cikin unguwar Fadda inda muka yi wa juna alkawarin haɗuwa a kowane yammaci don shauraron tafsirin alkur'ani mai girma muna daɗa yi wa Allah godiya tare da roƙonsa dacewa Allah ya sa wannan aiki ya zama yardajje a wajensa kamar yadda dai kuke gani jiya mun tsaya akan aya ta ɗari ɗaya da hamsin da shida a cikin suratul a'raf inda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Azabi usibu bihi man ashau, wa rahmati wasi'at kulla shay'in فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون Allah tabaraka wa ta'ala yana mai tabbatar mana da cewa Allah yana cewa lallai azabi azaba ta usibu bihi man ashau wanda na nazo ɗanɗana masa azabata ta sai in ɗanɗana mar sakamakon ba wa rahmati amma ina rahamata wasi'at kulla shay ta yalwaci kowane abu idan da Allah ya so fa waɗanda za a azabtar suna da yawa to amma cikin tausayawa ta Ubangiji, sai ya tanadi tuba ga bayinsa managarta duk sanda suka yi wani abun da ya cancanci a kona su in suka tuba sai a yafe musu. Wannan yana daga cikin rahama ta Ubangiji. A wannan rahama yake fata aktubu halin ladina yattaquna da sannu zan wajabta wannan rahama ga bayina waɗanda suke kiyaye dokokina ba sa shirka suke kiyaye dokokina ba sa ƙetare dokata da gangan sai dai cikin kuskure shi ma idan suka fahimci kuskuren za su tuba sannan kuma wayutuna zakata suna ƙoƙarin bayar da zakkar dukiyarsu suna ba da zakkar rayukansu to irin waɗannan mutane su ne na tanadawa rahama ta jin kaina na lahira guda ɗari ɗin nan ba ɗaya na tanadawa bayina masu imani waɗanda suke kiyaye kansu daga shirka suke tsarkake dukiyarsu suke tsarkake rayuwarsu wallazina hum bi ayatina yu'minun wanda kuma suke imani da dukkan ayoyinmu in ji Allah idan aka karanta musu aya daga Allah sun yadda sun yi imani idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musu wata aya sun yadda sun yi imani to waɗannan su ne na tanadawa wannan jin kainawa ɗari ba ɗaya duka zan ji kansu da shi Ku duba jin kai ɗaya ne muke tausaya wa junanmu da shi ba kamar yadda muka faɗa a jiya da mu da dabbobin mu jin kai ɗaya ne muke tausayin junan mu da shi to jin kai ɗari ba ɗayan nan gaba ɗaya a lahira Allah zai ji kan muminai da shi zai tausaya wa muminai da shi Allah ubangiji ka tausaya mana to anan suwaye ne suke da wannan sifa masu samun tausayin ubangiji ranar gobe kiyama waɗanda rahamar Allah za ta lullube su ranar gobe kiyama su ne. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا نور الذي أنزل معه الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Mutanen da Allah ya tanada musu rahamarsa jin kansa saboda kiyaye shirka da suka yi basu yi ba sun mutu da tauhidi sannan kuma sun tsarkake dukiyarsu ta hanyar ba da zakka da sadaka sun tsarkake rayukansu ta hanyar kiyaye halal da haram waɗanda kuma suke imani da ra'ayoyin ubangiji ga sifa ta gaba allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi su ne waɗanda suke bin wannan manzon annabi ba ummiye ni yi bayanin ba ummiye ne wanda baya rubutawa baya karantawa in an rubuta annabi sallallahu alaihi wasallam daraja ce gare shi ka sifanta shi cewa ba ummiye ne amma wani in aka ce masa ba ummiye shi kuma kaskanci ne domin jahilcin ya kai jahilci kamar yanzu a ce ga wani mutum in an yi rubutu bai iya karanta kuma an ba shi biro ba zai iya rubuta ba eh daraja ce ba daraja ba ce shi gunsa bai iya rubutu ba kuma in ya da rubutu ba zai iya karanta ba to shine ba ummi annabi sallallahu alaihi wasallam baya rubutu baya karanta rubutu sai Allah ya zuba masa ilimin da ya gagari masu rubutu hikima ce don idan da yana rubutu sai a ce shi ya tsaro Qur'ani ai dama tun yana yaro yana da azaka zai iya wannan shi ya kirkiro a'a to bai iya rubutu ba sannan kuma da a ce in an rubuta mar zai iya karantawa sai a ce wasu ne suka rubuta suka tsara mar ya zo yake karantawa mutane to a kansa kawai yake fito da abun wa'ayi ne in Allah ya zo kawai sai a zubo masa shi yadda ka san kawai na'ura yanzu take ɗaukar abu don haka kwakwalwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ta bi na'ura don na'ura takan yi kirat wani lokaci ko amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi kwata kwata duk abun da aka bashi yadda aka bashi haka zai bada shi Allah ya zuba masa irin wannan baiwa shi kuma kwakwalwarsa ba irin ta sauran mutane bane Allah ya ce sanakuri duka balata za mu karantar da kai kuma baka mantawa amma mu muna mantawa yanzu idan da baka mantawa duk abin da kake karantawa ai yanzu ilimin ka da ya kai inda yake to amma mantawa idan da na ba na mantawa yanzu da abin da na tajji gurin malamai tun ina yaro ai da yanzu abin da ya kai inda ya kai to mantawa matsalar mu mantuwan nan shine matsalar idan da ba mantuwa to da mun samu ilimi ne to amma mantuwa annabi sallallahu alaihi wasallam bai manta da da farko idan mala'ika jibril yana karantawa shi ma yana bi in yayi aya yayi aya in ya kai aya ya bi ta sai Allah ya kai ya ne shi yayi ya gama ya tafi kawai kai kuma sai kai daga baya an gama ka mu za mu karantar da kai falatarsa ba za ka mance ba shi mala'ika jibrilu an dai aje shi ne kawai a matsayin dai haka ka'ida ta ubangiji take ana aiko wani ba a sauko abun haka kawai ba mai rakiya ba amma ba wai don faɗin jibrilu ne ya sa manzon Allah ya koya ba Allah ya ce mu za mu karantar da kai da sannu za mu karantar da kai bayan ya tafi kaga bayan ya karanta ya tafi mu kuma da sannu nukuri duka za mu karantar da kai kuma in mun karantar da kai falatansa ba za ka manta kuma hakan ake yi to Allah subhanahu wa ta'ala har yake kiransa da nabiyyul ummi annabi ba ummi da baya karatu baya rubutu ma'ana baya karanta rubutu baya kuma karan baya rubuta rubutu baya karanta rubutu kuma ya zo ya buwayi duniya duk duniya babu inda iliminsa bai buwaya ba kuma babu yanda za a yi har yanzu ka kirkiro abin da ya danne iliminsa kuma ba jami'ar da ya je bai fita daga kowane sakandire ko firamare ba haka Allah ya zuba masa iliminsa kawai milladun na daga wajenmu in ji Allah. Allah ya arzuta mu da baiwa. Baiwa idan Allah ya maka ita, to sai kaga kawai abubuwa suna tana samun su cikin sauki. Ko yanzu cikin mutane kowa da irin baiwarsa. Yanzu za a tura yara makaranta da yawa za a tura su iri ɗaya abun karatun tare za a yi musu, amma sai ga wani ya yi a a cikinsu. Sai zama harshakin masani. Sauran kuma ba su gane komi ba, kuma tare aka koya musu. kaga baiwa ce to Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana babu mutumin da zai samu wannan rahama da aka tanada ta alahira sai dai allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi sai inda suke bin wannan manzon wannan annabin ba ummiye mai binsa shine zai samu wannan rahama don haka kai hattara da sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi hattara da waɗanda suke raba mutane da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hikima ake raba ka da annabi ka zama ɗan wuta sallallahu alaihi wasallam ana iya cusa maka kin hadisan manzon Allah karshe sai ka zama makiyinsa baka sani haka kawai in ka ga littafi ma hadisai ne a ciki sai ka ji kamar guba ne a ɗakin saboda tsabar an sa maka tsanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba fito fili an gaya maka haka ba a gani ba to kuma ba mai samun waccan rahama sai waɗannan allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi wanne ne wannan allazi yajidunahu maktuban inda hum fit tawrat inda ana magana ne da annabi Musa alaihi salatu wassalam shine labarin sa ake yi to su Yahudawa ba sun sami labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sifarsa da komi a cikin attaura ya ji nuna ko da yaushe in sun buɗa suna samunsa sa fit taurati a cikin attaura Yahudawa ke haka kuma nasara masu iddi'a'in bin linjila su ma idan sun buɗe linjila suna tar da sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fil injili a cikin likila ɗin, wace irin sufa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake da ita a attaura yake da ita a linjila ga sifan nan ya amurhum bil ma'ruf idan ya zo ya bayyana sun karanta ai in ya zo aikinsa ya amurhum bil ma'ruf zai zo ya kira su gaba ɗayan su ya umurce su da abun da Allah yake so shine ma'ruf duk abun da Allah yake so ya yarda da shi ana kiran abun ma'ruf duk abun da Allah bai so ga yarda a yi ba wannan munkari ne ana kiran sa haramu an gane wannan to yana zai zo ya rinka umurtar mutane da abun kirki wa yanhahum anil munkari kuma ya hana su mugun aiki wannan sifa ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Yahudawa sun gani a Attaura, sun gani kuma Nasara sun gani a Linjila. Amma ka duba ka gani, saboda kekashewar zuciya da ganin gaskiya a danne ta a rufe, sai suka ƙi imani da shi. Bayan nan wa hillu lahumu ba kuma zai zo yana halatta musu daɗaɗan abubuwa tsarkaka. Duk abin da yake halal annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo ya tabbatar wa yahudu da nasara cewa halal ne wai harima alaihimul khaba'is kuma zai zo ya haramta musu mugun abu haramtaccen abu duka zai zo ya ce musu haramun kamar cin naman alade cin kare da abin da ya kama da irin wayannan duka zai zo ya ce musu wannan haramun ne waya ba wa anhum israhu kuma zai sauke musu nauyin da suka dora wa kansu ce ba za su ci kitse ba eh, ba za su ci kaza ba ba za su ci hama ba ba za su ci kaza akwai dabbobi da suka ware suka ce ba za su ci irin waɗannan dabbobin ba duk qur'ani da ya zo ya ce duka waɗannan camfin kuɗi za a ci ya halatta musu a wal aglal aka ne ko wal aglal allati kanat alaihim da kuma irin ainihin aglal hukumai da suke a kansu. Don da ya kai ga banu Isra'ila idan mutum na jasa ta taba ka kai ta goge gun kai ta goge gun sai kaga addini ya dan fita. Ya ce to shi ya yi sarki. Kaga wannan ba karamin hukumi bane. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ce saruwa ka wanke rigar ka najasa ta taba aka ce to dan yanke gurin sai ka za almakashi ka kille filin eh wace irin riga za a yi na kafin kafin a yi shi da sun yawa eh dole bai yadda aka ce ka wanke kawai abubuwa da yawa ka duba fa yanda aka yi musu ba aka ce tubo ila bariku ku tuba wajen ubangiji ku koma wajen Allah ku tuba ta wace hanya aka ce kafa tulu ruwan kusa ku kakkashe kanku a cikin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu tuban kisan kai sai dai in ya zama haddi ko kisasi amma ku duba ku ga su abubuwa da yawa nauyi ne ya sun dora wa kansu wani da kansu suka dora wa kansu aka ce to wannan annabin ya zo duk zai sauke muku shi zai yaye muku irin abun da kuka dora wa kanku wanda Allah bai dora muku ba abinda kuka haramta wa kanku Allah bai haramta ba kuma Allah zai halatta muku wato annabin zai zo yana nuna muku halal ne fallazina amanu bihi sai ce to in yazo duk waɗanda suka yi imani bihi da shi wa azzaruhu suka girmama shi wa nasaruhu suka taimaka masa wajen isar da sabon Allah wajen ɗaga addinin Allah wattabaru nuran ladhi unzila ma'ahu kuma suka bi wannan haske na wahayi alqur'ani wanda Allah subhanahu wata'ala ya saukar tare da shi wa'anda suka yi wannan ayyuka duka ula'ika wa'yannan mutane humul su sune za su samu babban rabo wanda za a lullube su da wacce rahama da muka ambata a gidan aljanna to kun ga ashe wannan ayoyi sun matukar karantar da mu abubuwa wayanda suke da muhimmanci a nan. ko babu yanda za a yi ka samu aljanna ba tare da kana bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu yanda za a yi. ka zo ka ce kawai ba za ka ce na'am ba sai in Allah ne ya kira to zai wahala ka gane kiran Allah don ya san ba za ka gane kiransa ba shi ya yasa ya aiko wanda zai kira ka waye mai kiran naka shine annabi sallallahu alaihi za ka amsa ne za ka amsa wa manzon Allah sai ya zama ka amsa wa Allah amma don ka ki ka amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace ka amsa wa Allah Allah ma ba zai amshe ka ba wannan ka'ida ce qur'aniya in kuntum tuhibuna Allah fattabi'uni in dai har kuna son Allah da gaske to ku bi ni haka Allah ya ce ya gaya wa duniya Kul ka gaya wa mutanen duniya in kuntum tuhibuna Allah in kun kasance kuna son Allah to fattabi'uni kace ku bi ni Eh, kenan idan baka bi shi ba kana son Allah menene ka bi manzon Allah ka bi hadisansa yanzu menene ka bi Allah ka bi alqur'ani to sai ka ce kai ba za ka bi manzon Allah ba qur'ani kake so qur'ani ma kana son sa kenan Allah dai ya riga ya yake hukunci kuma da qur'anin in dai kai mai bin qur'anin ne to dole ne ka so manzon Allah kuma ka bi shi kuma ka ji maganarsa kuma kai ba ka da garantin gane maganar manzon Allah ba don da aka rubuta aka aje ba. Eh? Ai duk mutumin da yake kushe waɗannan bayin Allah da suka ainihin tsara mana hadisai, to wallahi wannan mutumin ina tabbatar maka idan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai da yana daga cikin masu haduwa da kafirai su yaje shi. Don bai kaunarsa. Bai son sa sam so yake a manta shi labarin sai bace shi yasa yake so yake so a daina karanta hadisi don a hadisai ne zaka samu tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam zaka sami sifofinsa ka gane yanda yake yanzu ba don hadisai ba ya za a yi ka gane sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yanzu idan ka bude littafin nan sai ka tarda komi hatta yanda idon sa yake da yanda girarsa take da yanda gashin idon nan yake da yanda kumatunsa suke da yanda sa yake da yanda bakinsa yake da yanda gashin kansa yake da yanda iya inda yake tsayawa da yawan yanayin faɗin kafaɗunsa da yanda kirjinsa yake da yawan da yanayin damewar cikinsa da irin yanda sawunsa suke da irin tafiyarsa da irin waiwayensa da irin ilmin shaja'arsa da irin haƙurinsa da irin juriyarsa da irin kyautarsa da irin sulhunta da yake wa mutane da duk abin da yake na gefen addini da na duniya shin idan ba don hadisai ba ya za a yi ka gane wannan yanzu da ba a manta shi ba eh a ce dai kawai mu aje mana qur'ani a tafi kawai a ce mu karanta har mu gano annabi sallallahu alaihi wasallam za mu gano to wallahi an maida ta jahili har abu a ce maka wai wai karanta qur'ani kadai ya ishe ka za ka gane ba zai taɓa yiwuwa ba yanzu a ɗauko littattafai irin na turanci na a jirge maka a aje maka a ce koyi turanci za ka iya a ce ka yi maza maza ka koyi turanci kamar guda ɗari ka san ko in ka gama karanta wayannan ka gane su za ka iya turanci to karanta su kai ma ka iya turanci ba tica zai yi to aka kawai ƙur'ani aje maka shi ba malami ka gane shi dan dai kawai an maida mutane ba a san abin da ake ba a zo a yi ta kafurta musulman Allah a yi ta sahabban manzon Allah a yi ta malaman addini irin su Imam Malik sun maida ku kafirai da dadewa wai su ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ah, wai menene ah, a wata ayar da yake cewa waɗanda suke rubuta littafi da hannunsu إن الذين يكتبون يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا أولئك يلعنهم الله آمنين فويل لهم آية جديدة موسى موسى لك فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به tamanan kalila fawailul lahum bi fawailul lahum mimma katabat aydihim fawailul lahum mimma yaksibuna ku baba wai su imamu malik ake ne su ne suka bata addini duka wai su suka zo suka bata addini suka gurbata addini kaji mara kunya ba kuma bai san ba sun mi araba bai san addini ba bai iya larabci ba sai da ya fara da littattafansu da ya iya yanzu yake so kowa ya zama jahili kuma zai hana saura su gane yanzu zai raba ka da littattafai ka zauna jahili ya ci abinci da kai Allah ya kare mu da yawa masu amfani da malanta suna kashe addinin musulunci da yawa wallahi da yawa kuma da yawa suke amfani da kira zuwa ga addinin musulunci kuma kora suke suna raba mutane da addinin musulunci duk wanda ya raba ka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba ka da addini tunda Allah Qur'anin da kake jin kabo kana cewa shi zai gaya maka yadda me yasa yace maka kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ku bi kuma kace ba za ka bi shi ba ashe Qur'anin ma baka yarda da shi ba in ka yarda da Qur'ani to za ka bi manzon Allah a nan ne kuma yuhibbukumullah Allah zai so mutanen na Allah zai taimake mu a garin son dai ban yi tsammanin muna da malami ɗaya wanda yake kira irin wannan muguwar aqida Allah ya tsare mu kuma Allah ya dada tsare mu da irin su waɗannan su ne kala katon da wai in an ce kala rasulullah sai wannan ai kala kato ne wai manzon Allah ne kala kato su in dai ba ƙala lahu ba to duk ba karatu ba ne Allah ya tsare mu da irin wannan kawurci to lallai allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi wa hadhihi sifatu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fi kutubil anbiya wannan sifa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ta zo a cikin ainihin littattafan annabawa irin su annabi Musa alaihi salatu wassalam haka yake a taura irin annabi Musa haka waɗannan sifofi suke a cikin linjilarsa sun zo suna yi wa mutanensu albishir cewa lalle za a zo da wani annabi da baya rubutu baya karatu kuma zai zo da ilimin da zai gagari duniya zai zo da littafin da zai gagari dukkan wani mai fasaha kaga da ya zo kawo ƙur'ani larabawa suka ce kai ya gaje kana ta tsare-tsaren kan cewa Allah ya ce ka gaya musu tunda kai balarabe ne su larabawa ne ƙuraishawa ne masu balaga masu fasaha su ma su yi nasu a gwada ba ana su ba tunda kirkirowa kai to su kirkiro irin shi ba za su iya ba to su yi sura goma kawai su taru su yi sura goma kai su kawo sura ɗaya suka gagara to Allah ya ce fa in taf'alu wa lan taf'alu in dai ba ku yi ba a baya to nan gaba har abada ba za ku taɓa yi ba kuma har yanzu ba a taɓa yi ba kuma ba za a taɓa yi ba Allah subhanahu wa ta'ala yake wa wa amaruhum bi mutaba'atihi Allah subhanahu wa ta'ala a wannan aya yake ba mu yake gaya mana cewa annabawan da suka yi wa mutanen su albishir cewa za a kado manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai bayyana shi zai zama annabin ƙarshe kuma sai aka umurce su da su bi shi in ya zo annabi Musa sai da yace in sun in ya zo su bi shi annabi Isa ma yace in ya bayyana su bi shi duk wani annabi in ya zo sai ya yi wa mutanensa albishir da annabin da zai zo a ƙarshe ga sifofinsa ga yadda yake in ya zo kuma ku bi shi wa amaruhum bi mutaba'atihi ولم تزل صفاته موجودة موجودة في كتبهم كما حكى صفوف ما دون الله صلى الله basu gushe ba suna nan a cikin littattafansu suna karantawa amma saboda kin gaskiya ne yasa kawai akwai wani lokaci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka je wajen wani ba Yahudi yana rungume da ɗansa zai mutu ya buɗe taura yana ta karanta masa kamar kai ne dai mara lafiyan ka ta buɗe Qur'ani tana karanta masa suratul Yasin to haka shi ma yana ta ma. yana ta dan yana kokarin mutuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya zauna gefe yace masa ina hada ka da Allah ko katar da sifofina a cikin littafin nan da kake karantawa akwai sifofina a cikin wannan littafin da kuke karantawa sai haka yace babu yace babu bai hude sai ɗan da yake kwance ba lafiya sai ce wallahi akwai wallahi akwai ko da na ganka na gane akwai kuma kai ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah sai ya mutu sai ya mutu kawai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa su abubakar kuta da bai hude kusa da dan uwan ku yi masa shirye shiryen jana'iza aka kori bai hude kusa da shi kawai annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi masa wanka suka yi masa likafani suka yi masa jana'iza a musulmi Ko da ya daga kai ya gan shi ya ce akwai akwai sifofinka a cikin littafin mun karanta kuma na yadda ashadu an la a illallah wa ashhadu annaka rasulullah inna allaha yahdi ya yasha'u shi Allah ya kan shiryar da wanda ya so wani ai ta masa wa'azi shekara da shekaru kullum ya dai kara tsanar abu wani kuma kawai lokaci guda sai Allah ya jefa masa shari'a yanzu kaga dai wannan ya zo karshen mutuwarsa ana nan ana ta karanta-karanta a kansa ashe lokaci ake jira gaskiya ta iso shi ya karba ya mutu yana gama kalmar shahada sai ya koma ga Allah gani ko Allah ya taimake mu Yeah. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون Allah ya ce kul annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ayyuhan nasu ya ku mutane هذا خطاب للأعمر والأسود والأعجمي والعربي wannan kira ne ana kiran baki ana kiran ja ana kiran ba'ajami ana kiran balarabe don an ce ya ayyukan nasu babu wani wanda aka ware inda sunan ka mutum to ana kiran ka don a sanar da kai wani sako wanda an wajabta maka ka karbi sakon sai dai in kaki Allah ya ce masa ka ce ya ku mutanen duniya inni rasulullahi ilaikum jami'an ni manzon Allah ne zuwa gare ku gaba ɗayan ku ba kamar sauran wayansu da za su zo ila qaumihim a turo su zuwa ga mutanensu kaji yana cewa ya ƙauni ya ƙauni wannan duk duniya in dai sunanka mutum to Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi kadai ta in ba Allah ba ka dubi duniyan nan haka ce mutum ɗaya aka turo shi ne zai zama manzo wai ya zo ya karantar da duk duniya kuma ya umurce su ya hana su kuma cikin yardar Allah ina ne inda musulunci da iso ba yanzu eh? kuma dalilin allazina azzaruhu wa nasaruhu sahabban da suka zo suka taimaka masa suka girmama shi suka kewaye shi in aka ce za a yi kansa su ce wane mutum sahabban manzon Allah yadda ka san zakuna kusa da manzon Allah su haka suke wallahi baka isa ka je kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam ba sahabbai suna wuri in dai ba su yadda da imanin ka ba ka zuwa kusa su suka girmama manzon Allah suka kewaye shi suka ɗaukaka addini tare da shi duk inda za a je in ya ce musu su je za su tafi babu gudu ba ja da baya dalilin haka yanzu ga addinin musulunci ko ina ya kai ga wani lokacin fa waɗannan bayan Allah za a je a haura kogi a kwale-kwale ana gama haurawa sai a saki kwale-kwalen a ruwa ma ka gudu ka dawo ma ga yadda za sai an haura ga abokan gaba yin yi ya ce an wai da kwale-kwale da Dole ka tsaya. nan ba su ne na kusa da manzon Allah. Kuma haka abin yake har duniya ta tashi. Allazina azzaruhu wa nasaruhu ba za su taɓa karewa ba. har yanzu ana nana ci gaba da taimaka masa wajen kisar da sakon Allah daga cikin irin wannan din shine malamai da suke tashi suna ta karantar da mu suna mana wa'azi suna musar da mu suna haramta abinda Allah yake haramun ne su ce haramun ne abinda Allah yake halal kuma yake a wannan ku ci ku hau ku sha ku sa ku rataya ku taba ku dauka goya halal ne abinda ba haram ba kuma su bayyana mana kaga wannan duka taimakawa sakon manzon Allah ne kamar yadda yake ballighu anni ku taimaka ku isar mini da sakona ko aya ka iya kai maza maza kai ma kada ka ce ka mutu baka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen isar da sako ba kai kokari ko abokinka ka wawa azi don ka zama dai ka taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen isar da sako Allah taimake mu to shine Allah ya ce lallai ka gaya wa mutanen duniya gaba ɗaya baƙaƙensu da fararensu, larabawansu da ajamawansu ka ce musu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Ni manzon Allah ne zuwa ga mutanen duniya gaba ɗaya shine kataman nabiyina, wa annahu mabusun ilan nasi kafa shi aikakke ne zuwa ga mutanen duniya gaba ɗaya kamar yadda yake cewa wa uhiya ilayya hadha alquran to li unzirakum bihi wa man balag an mun wa'ayin wannan littafi na al alqur'ani don in gargade ku da shi da ma wanda zai iso gargadin zai iso shi nan gaba yanzu gargadin bai iso mu ba haka ba mu zauna tare da shi ba amma haka kawai sai ka rinka ji ana ce maka manzo Allah fa ya hana baka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza kaza kaza sai ka bari ba haka ake yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace in kaza za ka yi ga yanda za ka yi sai ka gyara sai ka yi yanda manzon Allah ya ce bai iso mu ba ga qur'ani muna karantawa waye ya karantar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai ya karantawa kuma suka isar da shi na kusa da su na kusa da su suka isar wa na kusa da su na kusa da su suka rika isar wa na kusa da su har ya iso mu mu ma kuma muna ci gaba da isar da shi zuwa ga mutanen da suke kusa da mu To haka Allah subhanahu wa ta'ala ce, wannan gargadi ne Allah ya saukar da wannan alkur'ani don ya zama gargadi ga mutanen da suke nan yanzu da ma wanda gargadin zai iso su nan gaba. Allah ya taimake mu da fahimta. Don haka littafin Allah ya riga ya mamaye duk duniya yanzu. Babu inda za ka je duniyar ‘yan Adam dai a ce ba san Qur'ani ba. ce ba san Qur'ani ba babu wannan duniya amma yanzu in ka je wani wuri ka ce attaura ka taba ganin addaura? eh Addaura. wa ya taba ganin ta ba wannan addaura da kuke karanta a zaure ba attaurar annabi Musa linjila wa yanzu ya san linjila Qur'ani shekara nawa daga barin manzo Allah duniya sallallahu alaihi wasallam amma ga Qur'ani na kullum kamar sabo yalli yanzu linjila in ka same ta ma zaka same ta da kuma zaka same ta kala kala Qur'ani ba ka same shi kala kala eh akwai sabon alƙawari akwai tsoho akwai irin na nawa ne akwai nawa ne linjilan amma Qur'ani shi ya ɗaya ne in ka canja nan dai ba za a yadda ba digo ɗaya in ka sake mar matsayi ba za a yadda ba sai irin digon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana iya barin sa sama ko a ƙasa ana iya kiransa da biyu ko ɗaya ana ana iya kiransa a ƙasa ko a sama to irin wayannan su ne kawai zaka tarda a ce ikhtilafur ruwat sai a ce maka wannan kilafa ne na ruwaya amma za a ga rubutun karan iri ne don haka Qur'ani Allah ya tsare kayansa kuma saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ci gaba da tafiya kuma ko yanzu ka taɓa manzon Allah zaka ji duniyar musulunci ta yi ca a kanka har yanzu yana nan da gatansa annabi sallallahu alaihi wasallam gatansa yana nan babu yadda za a ka taɓa mutuncinsa kuma a shiru a barka yawwa ko ba yadda za a ka zo da bidi'a ka ce za ka binne sunar manzon Allah malaman sunna da ɗalibai masoya manzon Allah suna nan za su ta a kanka yawwa wani ma iliminsa bai wuce kwatan ilimin ka ba sai ya tashi ya yi maka tatas saboda shi da gaskiya yake aiki saboda me saboda ya kare mutuncin manzon Allah da kake so ka dubar don haka mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga lokacin da yake nan babu yanda za a ce an taɓa mutuncinsa a yi kuma har duniya ta tashi masoyansa ba za su bari Allah ce kyau a na'am wa aminu billahi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to ku yi imani da Allah wa aminu billahi ku yi imani da Allah mun yi gaba ba, yawa allazi wato allazi lahu mulku samawati wal ardi ba ya ce inni rasulullahi ilaikum ba jami'an to rasulullahi sai ka dauko rasulullahi ne, wane ne Allahu din da ya zama manzonsa allazi lahu mulku samawati wal ardi shi manzon Allah ne wani Allah Allah da ke mallake da sama da ƙasa Allah wanda mulkin sama da ƙasa yake a hannunsa, Allah wanda shi ke da sama shi ke da ƙasa ba na kowa ba ne, an gane wannan ko? Rasulullahi, manzon Allah, wani Allah, allazi lahu mulku samawati wa ardi. An gane mahadin ko? To, la ilaha illa huwa, wanda babu wani abun bauta na gaske in ba shi ba, shi wanda ka bautawa in ba wannan Allah ba, wanda ke da sama ke da ƙasa, to ka bauta wa shirme, abun bautan ƙarya ka riƙe, abun bauta na gaske shine Allah mamallakin sama, mamallakin ƙasa. Sannan kuma shine yuhuyi wa yumi, shine yake rayarwa kuma ya kashe. Yanzu idan kana bauta wa wani, in dai har ya ɗau wa'annan sifofin to ci gaba da bauta shi. in kuma ka gwada shi kaga ba zai iya ɗaukar wannan sifofin ba to ka rabu da shi ka nemi wa wa'annan sifofin ƙa'ida ce da ake gwada Allah da ita in kana bautawa wani abu to gwada shi da waɗannan sifofin ya ɗauka a'a to nemi mai wa'annan sifofin ka bauta masa an gane ko waye ke da sama da ƙasa waye sama ka Dunkinka, shehinka, babu, to waye ya sama, waye ya ƙasa, sannan bayan nan waye ke rayarwa, waye ke kashewa, to Allah shi ne abin bauta. Shin ka shiga matsala kira shi, kar ka kira wani. Allazina idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kar ka je garin matsala ka kira wani shehi ko ka kira mala'iki. ko ka kira annabi ko ka kira wani salihin bawa ko ka kira wani kakanka ina tabbatar maka ka bata ka zama mushriki da ana yi sosai kuwa idan ka tuna da ba mu manta ba akwai wa'anda da irin tsofi kasan yara suna yawan zama kusa da tsofi ana yawan samun tarihai tunda ya girmi kaka. Oh. Za ka ji in sai haka, o, oh, min canwa ne. Eh, Kaga kakan ne ake tunawa ya agaza. Eh, ita ji karwa ne, eh, tunda dai ji karwa ne ce yi ba za ta kasa. Kuma shi ya mutu. Eh, Allah <laughs> eh? wadi. To yunkura da sunan Allah mana yake yunkura da sunan kakanki. Eh? kakanki ba ya tafi ya lallaba ke gara ke ma kina da sauran motsi shi kam ya gama zama kasa tuni to don haka in za ka kira ka kira mai rai kar ka tashi yunkura ka ce ya rasulallah ko ya jibrilu ko ya mika'ilu ko ya shehu usmanu ko ya shehu jailani ko ya shehu abdulkadiri ko ya shehu ibrahim ko wannan duka karka karantarwar musulunci ba ta karantar da haka ba wa'annan bayan Allah da kake gaya musu kake kiran su su sun karantar da mutane kar a yi kai kuma ka zo kana kiran su kamar yadda annabi Isa ya hana kar a kira shi tun yana jariri yace inni abdullahi atani alkitab waj'alani nabiya su kuma suka ce kai huwa ibnullahi aw huwa Allahu ma'allahi ilahun ma'allah suka ce Allah ne tare da Allah ko kuma shi Allah matar abin nan mahaifiyarsa Allah Allah Allah shi ya ce su yi haka to da yawa shehuran nan da ake kiransu ba ana musu shishigi ne annabawa da ake kiransu shishigi ake musu mala'iku da ake kiransu shishigi ake musu wa ake kira Allah don su ma bayin Allah ne Allah ne wanda ake kira in an shiga matsala kuma shi ne duk inda kake ka kira shi shi yana wurin amma sauran bayin Allah kowa iya inda yake nan kawai yake babu wani mutum wanda yake da baiwar da yana nan a ko'ina babu shi babu shi yawwa ashe mutum ne shehu usmanu kabarin sa sokoto kai kuma kana gurin bala'i ya same ka kashe shehu usmanu Masallaci karai eh haba jama'a kuma shehu usmanu ka karanta littattafansa ka gani duk ya kawurtar da masu irin wannan sannan kuma shi zaka kira yana daidai da masu kiran yesu kuma kana ganin ka yi shehu arna kai kuma ka ce shi ya ce yesu kai ka ce shehu da shehu da yesu wa ya fi daraja kun Allah wallahi yesu ya fi shehu eh, yesu annabi isa ne mursali ulul azami eh shehu ba shehu kan ba samu san matsayin shi ba ba to kaga ashe su sun fi kama sun fi ka don wanda suka kira ya fi wanda ka kira to amma duka kuma haramun ne duka an hana duka an hana yawa duk wanda ya shiga matsala ya kira Allah a kira Allah Allah shine al-hayyul ladzi la yamut don haka in dai har ka samu mutum bai da wannan sifa yuhuyi wa yumitu to ka kira shi mai rayarwa mai kashewa to shine abun kira Allah taimake mu fa aminu billahi don haka ku yi imani da Allah rashin imani da Allah ne ke sawa a watsar da Allah a kira wani Allah ku yi imani da shi wa rasulihi ku yi imani da manzon Allah rashin imani da manzon Allah ne zai haramta abu a ce sai an yi ya hana abu a ce sai an yi ya ce ga yanda za a aikace a ba za ka yi nasa ba na wani za ka yi ga sunna sai ka bi bidi'a. rashin imani ne da annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake da imani da manzon Allah ba zai bar sunna ya kama bidi'a ba wanda yake da imani da Allah ba zai bar Allah ya kira wani Allah ba don haka aminu billahi wa rasulihi duk inda Qur'ani zai kira ka za a ga yana hada maka kitabu wa sunna yana hada maka Qur'ani hadisan manzo Allah kaga aminu billahi wa rasuli kai imani da Allah ka binciki maganganunsa Qur'ani kai imani da manzo Allah ka bibiyi maganganunsa hadisansa kaga wannan shine imani ingantacce wane ne rasulihi dinnan annabiyul ummi wannan annabin da baya rubutawa baya karantawa in a rubuta sakonsa daga Allah ne kawai Allah ne yake karantar da shi milladunku daga gare shi allazi yu'minu billahi wanda kuma shi ma ya yi imani da Allah ba wai ya zo ya ce muku ku yi imani da Allah shi ya kiye ba shi ma da Allah yake imani wa kalimatihi kuma duk kalmomin Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi imani da su don haka wattabi'uhu me yace mana nan. yanzu mutumin da yace ba zai bi ba ya bi Qur'ani Qur'ani yace wattabi'uhu ku bi shi shiwa shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ku bi shi la'allakum tahtaduna anan ne za ku shirya duk wanda bai bi annabi sallallahu alaihi wasallam ba babu wanda zai zaka bi kuma ka shirya wallahi mata sai duk wanda ya bar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko atacce ne don Allah ne yace ka bi shi idan ka bi shi to za ka shirya wata ta hata duna ku bi shi ko za ku samu shirya ku bar shi kuma za ku samu bata Allah ya kare mu da ba, sai Allah ya ce wa min qawmi Musa ummatun yahduna bil hajji wa bihi ya'dilun wa min qaumi Musa daga cikin mutanen annabi Musa akwai ummatu jama'a waɗanda su suna tsaye akan gaskiya da ba wai dubbanin Isra'ila sun ba bane a cikin mutanensa akwai nagari Yahduna bil suna shiryarwa da wannan gaskiya da suka karanta a littafin Taura wa bihi ya'diluna kuma da shi gaskiyar suke daidaita su ba za biya a kan ƙarya daga kenan kamar yadda yake cewa min ahalil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjuduna ko yake wa min ahad min ahalil kitabi cikin ahalul kitabi akwai ummatu 'yansu jama'a qa'imatu waɗanda suke tsaye a kan addini daidai tuluna ayatin lahi suna karanta ayoyin Allah ana al-laili cikin dare wa hum yasjuduna kuma suna yin sujuda suna neman gafara ga ubangijinsu cikin dare suna qiyamul layl yana da kyau ya kamata in har ahalul kitabi za su karanta littafin Allah ana al-laili wa hum yasjuduna sai ummatu Muhammadin su ne min babi Allah ko mu ya kamata a ce mun tafi cikin dare mun dau ayoyin Allah muna karanta su muna ruku'i da su muna sujuda ga matsala ta maka yawa kai kukan matsala kake kullum amma ba ka so ka samu wanda yake yaye matsala ka gaya maka sai ka zo kana gaya min ne kana gaya wa wannan kana gaya wa wancan shi ma tasa ta dame shi yanzu don ka zo ka fara kana cewa wallahi ni dai yanzu ba ni da wallahi kasuwa ta tsaya wal me zan ma eh me zan ma Bahaushe ya ce ka kai kuka gidan mutuwa. Eh? To amma ka kai kukan ka gun Allah mana, ka tafi cikin dare. Kai alwara, ka fuskanci alƙibla ka ɗauki ayoyin alƙur'ani ka ci gaba da karantawa kana tsaye zuciyarka na bin diddigin ayoyin zuciyarka tana biye da ayoyin ka yi ruku'i ka girmama Allah ka tsarkake shi ka ƙanƙan da kai zuwa gare shi ka ɗago kanka ka girmama shi ka koma ka yi sujuda kai ta gayamar damuwarka kaman ba za ka ɗago ba ka lizinci yin haka ka gani in Allah bai sama ma mafuta ba ka dage ka ci gaba da yi ka ga ikon Allah ka yi sujuda tamkar ba za ka dago ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba godiyar Allah ne kawai sujudu shukri yi. da ya yayi sujuda ya kame Abdurrahman bin Auf ce har mun yi tsammanin ko an dauran da haka ya zo ya zauna kusa da shi shine sai da ya dago ce a'a albishir aka min shine nake godewa Allah eh to shi ba ya samu ne godiyar Allah ne kai kuma nema kake yi ka samu amma ka kasa kana ta bacci eh ko kuma ka fara kana taci shirme ko ba haka suke cewa abun ba tacin ko eh ka tura turo ma shirme ku kana kuna yawo tsakanin iska ko ba ka bane ne kawai maimakon da ka koma kai ta ganawa da Allah ka zo kana ganawa da mutum har dare ya kare wannan magana ka rushe wata wancan ka goge wancan ka tuta wannan ka Allah aikin kenan damuwar ka kuma tana nan ta dame ka kana kai kuka gun mutane wanda sun fi ka damuwa Allah ya saurare a ah, akwai lokaci na ya cika to ana za mu tsaya insha Allah saboda lokaci ya cika wanda muka kayyada muka ce in ya yi ba a tashi sauran da wuce dan mun tuna ba zai mu fara sa su da wata tambaya ko tambayoyi tambaya yana tambaya da za a eh. manufar da Inkiya ce, eh, da duka inkiya ne na yankin da suke, kama a ce almisri, ka gane ko? Yauwa, almashawi da shauransu duka kamar albandorinku Ai ba shi ne sunan ba ko? Eh. Ina ga za ku fi gane. Yawwa don wani zai ce wai wannan suna me ma'anarsa. Ko? Ba wai sunan kenan ba wannan lakabinsa ne inda suke yankin ana danganta su da yankin su ne kamar yadda ake cewa wani a ƙasar ku zazzaki? ko ba zazzage mutumin zaria shine yi kawai

ta yi sai dai ki tabbatar da yanda za ki tofar ɗin kar ki rika tofar da yawo a gaban alƙibla ko dama da ke ki samu wani abu wanda za ki rika zuba yawon a ciki in ya zama larura ba za ki iya haɗewa ba sai ki samu ma kusa da ke wanda daga kin yi yaki ko in ma'auratu ne ki share yawon sai ki aji ki ci gaba da sallar ya fi sauki Allah ya insha Allah ne zan da ya tsaya sai kuma ya yi الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله Allah madaukakin sarki ya saka wa bayin Allah da suke ci gaba da taimakawa addinin musulunci a ko'ina Allah Ubangiji ya taimaka musu wayanda suke taimakawa wajen isar da sakon Allah a ko'ina Allah Ubangiji ya saka musu da alkhairi ya sa makomar mu gaba ɗaya gidan aljanna Allah Ubangiji ya taimaka wa masu taimakon bayin Allah da dukiyoyinsu musamman cikin wannan wata na Ramadan su ma Allah ya taimaka musu kamar yadda suka tausaya wa bayin Allah suka agaza musu da abun masarufi to su ma Allah ya tausaya musu ya agaza musu ya tsare su ya tsare musu dukiyoyinsu Allah muna roƙonka Wa'inda suke da zuciyar yi Allah bai kore musu ba to Allah kada ka haramta musu ladan samun wannan alkhairi domin mutumin da ya yi yunkura ce da ina da nima zan yi kamar yadda wani yake yi to Allah yana ba shi ladan don haka muna fatan wayanda suke da kyakkyawar niyya Allah ubangiji ya saka musu da kyawawan niyoyinsu mutane suna da buƙatar addu'o'i a duk lokacin da aka yi karatu aka tashi suna ta aikowa su suna bugawa su suna faɗa da baki cewa a sa su cikin addu'a don haka mu rika sa ‘yan uwa musulmi a duk inda suke a duniya don musulmi ko ina yake ɗan uwanka ne in yana cikin matsala tamkar ɗan uwanka ya shiga matsala mu rika sa su a cikin addu'o'inmu Allah ya yi musu waɗannan matsaloli Allah Ubangiji ya yaye musu wayannan damuwoyi Allah ubangiji ya yassare wa kowa cikin harkokinsa Allah ubangiji ya taimaka wa masu taimakawa Allah ya rufa wa asirin masu rufa asirin bayin Allah ah, don haka Allah ba sai ka ba mana da addu'a a fatan kowa sai ya kuzo niyyar sa Allah ya biya mana bukatun mu